أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا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 hadayu muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa sharar umuri muhdasatuha wa inna kulla muhdasatin bid'a wa kulla bid'atin dalala wa dalalatu marjuha ila an-nar yawwa masu albarka malumin mu da shugabanni na wannan masallaci da sauran al'umma baki ɗaya. Allah cikin yardarsa da amincewarsa ya sake ba mu dama a wannan rana ta talata ɗaya daga cikin ranaku da muke karatu wannan littafi na talakhisu a kamar jana'is na babban malami muhammad nasiruddin albani a cikin wannan masallaci masjid da ilmi لمحمد سليمان رحمة الله alai idan ba a manta ba muna cikin magana ne akan abin da ya sahi sallar jana'iza to har yanzu ne ba shiga kai tsaye magana sallar ba mala yana ɗauko mana matsaloli da ya kamata mu san da su a cikin abin da ya sahi sallar jana'iza ya tattauna da mu da yawa cikin matsaloli wayanda ya ambata mana Allah shi ba mu ikon rikewa yau za mu tashi shahi na arba'in da takwas daidai matsala ta sittin da ɗaya allama muhammad nasiru dina albani yake cewa wata harumus salatu wal istighfaru والترحم على الكفار والمنافقين yace wata harumu salatu sallah tana haramta wal istighfaru shike shi ma istighfari neman gafara Allah tana haramta wata rahumi neman Allah ya yi rahama da jinkai duka haramun ne alal kufari ga kafirai wal munafiki da munafikai duk mutumin da tabbayyana gare ka karara cewa kahiri ne ko tabbayyana karara munafikin Allah ne muna ji ko to irin wannan haramun ne ya aka ya rasu za a yi mai sallah ka je inda za a yi mai sallah haramun eh eh munafiki abinda aka ce munafiki mutumin da ke bayyanar da musulunci a fili amma ya ɓoye kahirci wannan shi ne munafiki in dai ka bayyana ga mutum ya san cewa wanga mutum kahiri ne ko ko wanga mutum munafikin Allah ne to in dai ta bayyana kai ka sani to aka ce ya rasu malaci haramun ne ka je ka yi mai sallah amma wanda an mazananci ko ɗan luwaɗi ko mai wani aikin kaba'ira ko ya halatta a mai sallah amma da ni abinda mun ga tattauna manyan mutane masu muhimmanci wayanda ake ganin su da kima da daraja bai halatta su halarci wurin sallar nan ba sai dai su wakilta wakilansu amma duk da haka suna nema musu gawara suna nema musu rahama saboda ni ba kahirai ba ne yawa muna ji da yawa muna da wata ɗabi'a in an san mutum wani fasiki ne a unguwa sai ya rasu wani ya ce Allah gawar ta mai sai ka jona ya ce kai da Allah wani irin wani haka ce Allah ya ta ma shi jama'a tun da dai aikin ka ba'ira ya kai ba kahirci ya kai ba kahirci ɗaya ne ya kai ba za ka roƙa ba mutum gawar Allah ba ya sama da ya ce nan sallah haramun ce ga wanda yake kafiri nima masa gafarar Allah haramun ne nima masa jin kai da rahamar Allah haramun ne eh. masu bori kuma suna sallah ina matsayin su to mu dai abinda mun ka sani bori kahirci na bori kahirci na ni dai abin da ya bayyana gara saboda ma'anar bori shine bauta ma akwai wanda matsalar iska ga da rashin lahiya kun gane rashin lahiya ne haka ɗaya zai ji an ce ayyar yanzu ce wurin kana saboda kiɗa a ƙasa kana kaza sai jashe ji ya ta Allah ya sauwaka kaga wannan bai da ra'ayi da su amma wanda akwai yarjejeniya tsakanin ne da aljannu yayi wa aljannu kaza su yi mai kaza ko boka yi galibin su kaga irin wayannan su bauta aljannu na su saboda aljannu na ba su umarni ko da umarnin na ya sa mu umarnin Allah yi su kai da akwai wanda aljani zai ce ma ya je ya yi sallan magariba da janaba kuma Janabin ma ta zina ko Janabin ma ta luwaɗi akwai wanda aljanu ka ce mu hakan kuma su ce. ko su ce ka raba ƙur'ani gida biyu ka dinga hawa sama kana yin wanka duk wanda ka gana alaka da aljannu to ba za yi yi ya kulla alaka da su ba sai ya ce mu Allah shi aljani bai taɓa yadda ya kula alaƙa da shi ba ce sai ka ce mu Allah wata hanya ko da abin da kai wani zai ce mai kawai ka daina sallar juma'a sallar juma'a ka daina ni kuma duk sanda kake son kaza gaban jama'a kaga ga zobe da ka shiga cikin mutane kana son kaza ko ka ɓace ko ka yi kaza to ka murza zoben da da ka murza wannan zoben to za ka ji ana shewa to da ka ji shewar nina ko za ka ji ana kukan tsuntsaye to nina ko za ka ji ana harshen kare to nina ko za ka kadangare to nina ko za ga hanwawa to nina ko za ga kaza to nina na bayyana abin nan da haka so ne sai kai kuma ba za mu bari kai kunya ba kai kuma ka tabbatar da abin nan mun gace kai mana kai mana in ba kai mana ba kai kuma na so Ya yasa za ga in mutum na mu'amala da aljannu lokacin da zai mu'amala da su za ga ya ta hayyaci ne inda ido ne lahiya don suke sai ga sai yi jawar saboda ni zai shiga wani aiki kama abinda za ga ana in mutum zai dabo haka babu yadda za a ga mutum zai dabon ko minti ko mi a gada cikin hayyaci ko dai ka jana wani tsuwa ko wani abu ko wani ihu ko wani kiɗe-kiɗe ko wani kiɗi da za a sami wanda shi aljanin alƙawalin da ya ba zai zo ba sai an sami kiɗi nau'i kaza wannan kiɗin shi zai jawo shi in kun lura da wannan kamar goge yanzu in kai wurin masu goge duwayen da adda iskoci na gado akwai nau'in gogen da suka su ko ba haka ba ne da an sa irin arniya ko memina na to akwai 'yan gadon da eh, mai rangwangon to wannan nasu nan dada duk wanda bai da arna ya hijayi sai ga mutum in yana da gadon aljannun nan gidansu da an sa nan za zaka ji daya rugo da gudu ya to hilin da aka bori dai ya fadi ta ce inna lillahi ya an kai ta ce ai an taɓa kayan gidansu ko kaji an ce an sa kirin doguwa kaso ko kirin ɗan tsatsun bai kaso ko kirin da duk dai aljannun ko kiɗin da kusurwa ka to shi mai goge duk ya sani yasa za ga in ma zai shigo ga gari su da adda irin wayan na abuwa na gado in ba su basu ba za su yi suka yi tamka cato don allah wa ne mu dai ga kayan mu don allah ka a kiɗin gado gida mu ka a yi shi da haka da ya tsuzu a cikin mm, mm, an waya alkawari zai ɗauki sai a gaɗe su ku 'yan yan gadon abin nan suna so adon mai dan ana rufe mai baki saboda in ya kuskure ya tafi wannan wurin to duk wanda familin da adda alaka da gidan nan za su bayyana Allah ya kare to a takaice wannan da sai wala mana babu yanda za a kai mu'amala da da, aljanni face ko yana da awan musulmi na ko ba ko su masu da'awa musulmai na gare su ko musulmi na sai ya biyo wata hanyar zai shuta mu ya samu sulunci kawai abin da ya matsaya babu alaka tsakanin jinsin mutum da aljani kowa ya kama layi ne ka je zuwa larurarka ka bari ce je zuwa ne kawai babu wata alaka in ka zo kace za ka shiga jiki ne to shi kenan sai abi hanyar musulunci a ladabtar da shi kawai shi kenan Allah ya samu dace su da aka tambayar shi da cije yake yi cewa mai bori ko mai mu'amala da bokaye e ko mai mu'amala da aljanu irin su bokaye irin wayannan kafirai ne karara duk shehu usman ya yi bayanin su cikin littafinsa na bayanin bid'i mutum ne kowa ya san shi ga uwa ta ga uba ne amma yana mu'amala da aljannu ma'ana yana bauta aljannu wani aljaniwa abinda ɗaya zai maka sharafi sutura inda yawa gata ta alfarma wanda aka sa a shigo jama'a a ce wane yau kan wane ya fito wala ya kasa ta abinda ɗaya zai da kai ke ban da wannan bai da wata bukata so haka kawai ka zauna ga kanan kawon mahaukaci amma magana ka sa sutura kwarai ka yi so cikin jama'a mm. wani ku abinda aljanna sai zai alƙawari da shi duk inda jama'a sun ka taru kan su uku haka zauna wurin da kaga mutum daya biyu ana kai mutum uku ka haiko ma gehe kai zama ka daga cikin alamar za a gane mai matsalar iska ko mutum boka da sauransu da kaga mutum bai son zama cikin jama'a sai na so ya dinga tsabba cike mai gehe akwai matsala ko dai yana da iskoki waɗannan kaga ba bautar su ya kai ba suna ka sa bai kyamar jama'a ko kuma yana da alaƙa da shi da aljannu wadda sun kulla kada kada su yadda kada ka zauna cikin jama'a ba su yadda saboda in ka zauna cikin jama'a ai za ka zauna cikin ramar Allah su ko ba su yadda Allah ya samu dace to chapter da da muke masala da muke masala ta 61 mala yace haramun ne yin sallah ga wanda ke kafiri ne ko munafiki ko nema masa gafara Allah ko nema masa jinkan ubangiji li qaulillahi tabaaraka wa ta'ala saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wala tusalli ala ahadin minhum mata abada wala taqum ala qabrihi innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun Allah subhanahu wata'ala yake cewa wala wala tusalli ala ahadin minhum mata abada kar kai sallah ga ɗaya daga cikin su in ya mutu har abada Allah na gaya ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasu sanannun kafirai cewa in sun mutu kada annabi ya kuskure ya tsaya inda kabarin ɗaya da cikin su yayi mai sallah wala tukum ala qabrihi kuma kada ka tsaya inda kabari ne kana roƙa masa gawar ubangiji innahum kafaru billah saboda mi sun kafirce cewa Allah wa rasulihi sun kafirce cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa matu wa hum fasiqun sun mutu suna fasikai kenan yanzu idan mutum bai mutu akan kahirci ba ko ka sai da yana bokanci ko yana tsahi sai Allah ya sa ya tuba to wannan kaga bai mutu akan kayarci ba ko yana bokanci ko wani abu bai mutu akan kayarci ba abinda za a yi game da wannan amma ya tabbata mutum ya mutu akan kahirci ka, ya tabbata mutum ya mutu akan munahuci irin wannan shine ake maganar ba a yi mai sallah ba a roƙa masa gawara ba a zuwa inda kabari ne a roƙa masa rahamar ubangiji kai hadda kabari ne irin gyaggyara kabarin nan da aka a shashahe shi shi ba a kabari ne haka ya mutu za a barin kabari ne Allah ya samu dace wani hadisi aliyin radiyallahu an hujjar da malai ya kawo saboda hadisin sayyidina ali Allah ya kara musu yadda yace sami'tu rajulan shi sayyidina ali radiyallahu anhu yace naji wani mutum yastaghfiru li abawayhi yana neman gafarar ubangiji ga iyayensa guda biyu wa huma mushrikani kuma uwayen ga guda biyu mushrikai jama'a muna ganewa sayyidina ali radiyallahu anhu yace ya ji wani mutum yana nema ma iyayensa gafara kuma iyayen ga nasa da yake nema magafara mushrikai ne fa qultu sayyidina ali radiyallahu anhu yace nace tastaghfiru li abawayka wa huma mushrikani yanzu zaka nema ma iyayenka gafara alhali mushrikai ne kun san mutum na ganin wasu abuwa da uwaye ne kai na shirka ko da a zahiri suna addini suna sallah suna azumi suna zarar da zumunta amma can ta ƙasa na can sun ware wani ɗan wuri cikin gida ko cikin ɗakinsu inda suke mu'amala da aljannu suna roƙon aljannu abubuwa don su biya musu bukatun su ko su biya musu tasu suka mutu akan wannan wallahi babu yi musu sallah kuma babu yi musu addu'a sallar da suka yi da azumin da suka wannan duk muna wuce saboda ni sun bayyanar da musulunci amma su koya kayanci ko mu suna da wani gatari shi wannan gatarin unwani ne wa da ga an ɗauko shi da an jijjiga shi kiran aljanu ne aka da an gingirin gingirin yi wannan yan karawa lokaci tara kuka to aljanu na aka kira su koyon za su zo ta ce to ga wani ba Allah ya zo ta ce a tsawon ga ba shi na adda matsalar kaza ba ta ce ai ba sai ka haɗa matsalar ka ba ba kai adda matsalar kaza ba eh ta ce yi eh, haka ba kada iya kaza abinda za a yi wuya gare shi kana iya sallar magariba bayan kayan tsari kayan kashi ba ka wanke ba ka ce ka yi kashi ka ce ka yi tsari to yin za a magariba kakka wanke amma ka yi arwalla kana iyawa kai ko bukata ka abiya ma to yi muku tambaya ya hukuncin wanda ya yi sallan magariba da kashi da hitsari ko da ya yi arwalla me matsayin wannan abin babu sallah ɗai a hukuncin wanda ya sallah babu arwalla da gangan kahiri ne ko da yana sallah ko da yana zakka ko da ya ta haji me yasa Allah ya ce karye yayi sannan ai umarni Allah bai yayi alwala aljanu suka ba shi umarnin karye sai kira shirku da'a shirka amma ta da'a shirka ta da'a da'a da Allah aka wa sai ya kima Allah yawa wani wani ma ba batun ba aljani ko mutum ne duk ɗaya ne tonin da shi na ake magana sai na ali yake cewa ya aka yi kake nema ma iyayenka gafara suna mashirikai faƙala sai wannan mutumin ya ce alaisa kadista gafara ibrahimu da abihi wa huwa mashirikun ashe annabi ibrahima bai roƙa ma babansa gafara ba kuma baba ne na mushriki wajen hujja ne yana da hujja ko bai da hujja yana da hujja wai hujja ta yi annabi ibrahim ya roƙa ma baba ne gafara kuma ga baba ne mushriki da haka kenan shi a hujja shi ƙala sai yi na aliyyar ce fa zakartu zalika lin nabi sallallahu alaihi wasallam wannan matsala sai na kai ta inda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ce to kaji ga fa abin da muka yi da wani mutum na ganshi yayi tsaye inda kabarin uwaye ne yana roƙa musu gawara kuma ga su mushrikai ni ko nace bai dace ba sai kawo mini hujja da cewa ai annabi ibrahima ya roƙa ma iyayensa gawara kuma ga su mushrikai fa nazalat sai Allah ya saukar da aya Allah ya ce ma kana lin nabiyyi wallazina amanu an yastaghfiru lil mushrikina walau kanu ulil qurba min ba'di ma أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم لأبيه ما كان ما كان للنبي أن يتبذروا للمشركين ما كان للنبي والذين آمنوا ما كان للنبي والذين آمنوا أن يتبذروا للمشركين ولو كانوا أولي القربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا أن موعدته وعدها إياه فلما تبين تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم إبراهيم لأواه عليم الله أكبر yanzu wani zai ce to shi da shi da zama ike na wurin gaza sun aiki eh ku ba da da mai kusan shekara tun da wani abu jiwa da cin ƙura'ani mala wani abu sai ƙura'ani eh allah sun ta dace ma kara lin nabi bai dace ga wani annabi ba cikin annabawa wallazi na amunu da wani suka yi imani an yi sagafiru da mashirikina su nema ma mashirikai gafara walau kanu ulul qurba ko da sun kasance ma'abuta zumunta da su ne ko babanka ne ko mamarka ce min ba da ma ta bayyana lahum bayan ya bayyana gare su karara annahum ashabul jahim uwayen nan yan wutar na ma'ana kafirai ne kuma ma kana istighfaru ibrahim istighfarin da annabi ibrahim yayi la abi ga babanai bai kasance ba illa an mau'idatun wa'ada ha'iya ba sai alƙawali ne wanda ya masa cewa in har yabba shirka da ya kai to zai rima masa gafar ubangiji falamma ta bayyana lahu annahu aduwwul lillahi a lokacin da ya bayyana ga annabi ibrahim abin nan babansa makiyin allah ne tabarra'a minhu sai ya raba gari da shi tabarra'a ya barranta da shi mai barranta ya daina cewa ya masa addu'a don mahaifin mutum yana kahiri ko yana mashiriki bi hanawa ka taimashi babanka bi hana ka agaza mai bi hana yana da bukatar sayan mota ka sai mai bi hana ka cishe shi abinci bi hana ka tayar da shi bi hana ka sai ka ce mai ina kwana biya daga sai ce mai baba ina yi ne bai sa ka canza sunanka daga suna ne yana ce maka wane wane ka ce ai tun na shirki na ni yanzu da suna ba na canza kana nan da sunan shi shina nan babanka kuma za ka ci sai za ka shayar da shi za ka yi mai goma na arziki amma in dai ya ce shirka ka ce a'a da ni da kai mun raba gayi amin kun gane matasa ku kula da kyau to di ba shirka fa kenan to don babu mutum na sigari kawai shi da sai kama wulakanta uba ne ko babanka na wani aiki na sabon Allah sai ka tozarta shi ba a yi hakar kai mai addu'a ta shirya Allah ya shirye shi kai mai addu'a amma karkace ka wulaƙanta shi ko ka tozarta shi wai don yana kan wani aiki wai na shirka ko na kaba'ira wannan zunubi ne na bisa gare kai kuma ba ka da wani zunubi jima muna fahimta kada ka ɗauka don baban mutum na da wani aiki na sabon Allah wai abin na da alaƙa da kai kame da alaƙa da kai da shi ne Allah ce nan a falon mata lokacin da ya bayyana gare shi ƙarara shi a mahaifinsa magi Allah ne Allah ce tabarra azinu sai barra ta gare shi Allah ce inna ibrahima lalle annabi ibrahima la awahun halim mai da al'amari ne zuwa ga Allah kuma mai juriya ne na ji wannan sallama zan dawo mai magana a bari mu ji eh, kar magana da zilla to na'am mutum ne iyaye yi ba musulmai ba ne kiristoci ne ilan da ana ce masa shi abjiyan musulunta da yan musulunta zai canza su inda ana ce masa kaza kaza to sai zai yanzu ya musulunta an sami abdullahi amma sunan baba dai wani sunan da ba na musulmi ba shin yanzu yaya zai yi da sunan na baba ne shi dai na suna yanzu ya zaɓi abdullahi to amma baba ne ana ce mai kaza ba sai na wani suna ba saboda kai wani suna wani ce na mai zambo kun fahimce ni da sunan ubannin za a kira ne eh ai kaga shi suna ne da abdullahi ko duk wanda ya ji an ce mishi abdullahi kaza sai ya tambaya zai ce eh haka ne na gaba da jarabawa a da ni ma ba musulmi ba ne sai Allah ya kadar shinin musulunta shi yasa suna na ji ya tsara shi mahaifi na bai musulunta ba har yanzu yana nan ga addini na kiristanci to in ka canza ka ta a eh eh amma ya ga abin to duk da haka in ya yi ne ya taimaka ma ya taimake saboda in ya taimake ka ya taimaka musulunci tutun tun da da sunan musulmi haka unwani an ka dai taimaki wanda ba ma musulmin ba balle mai sunan musulunci ni don nika wannan ba wata matsala ba ce bai sa ai in ka duba cikin sahabbai akwai da uwayensu sun rasu akan ba musulmai ba ne amma haka aka ci gaba da kiransu da sunan uwayensu ba su canza ba saboda ka baka da ikon canza sunan mahaifinka kuma ba za ka kyamaci a dinga kiranka da sunan mahaifinka ba ko da kuwa a sunan ne ya dai kai da kan musulunta sai ka canza sunanka Allah ya sa mu dace to shine yake cewa mun ji dai wannan matsalar ko ga dalilin da yasa waɗannan ayoyi suka sauka to shi ne yake cewa ƙalan nawawi rahmatullahi alai imamun nawawi allah ke masa rahama ya ambata fil majamu a cikin litar da kira almajamu'u fi sharhin muhazza yake cewa assalatu alal kafiri wa du'a'u lahu bil magazarati haramun kada kun sai yanzu wannan ishakai albani ya yi zahi ko da ya ce in mutum mahaifi na yi mashiriki na ko munawaki na bai roƙa masa gawara zai roƙa masa rama wani na iya ganin kamar ya yi zahi sai albani ya je kwateshin ɗin cikin magabata nan kusa-kusa irin su imamun nawawi wanda ya rubuta littafin arba'una hadis yana da wani littafin kira almajamu'u fi sharhin muhazzab sai ya je can ya dauko magana da Imam an-Nawawi Imam an-Nawawi ya ce was-salatu 'ala al-kafir sallah ga kahiri wa du'a'u lahu da no da ya masa addu'a ga gawara yace haramun haramun kun ga abinda Imam an-Nawawi ya ambata yace haramun ne bi nassil qur'ani wal ijma' saboda nassin qur'ani nawa ga ayar da a karanta da kuma hatsuwar bakin malam a nan albani ya yi wasu maganganu na cewa akwai wasu mutane suna kuskure cikin abin da suke inda suke roƙa wasu mutane gawara kuma sun sama musulmai ba ne su ne musu addu'o'i na fatan alkhairi fatan rahama ya buga misalai da wasu ƙasashe da wasu mutane abin da suka yi ya nuna wannan kuskure Allah ya samu dace sai matsala ta 62 wa jibu wa jama'a jama'atu fi salatar janaza wajibi ne idan aka zo yin sallar jana'iza ai jami kun san dukan matsaloli na yake dauko muna kamin mu ce wani sallah wayanda ya kamata mu san su kamin mu hada sallah wajibi ne in za awa gawa sallah ai jami'i kama ta jibu tussalawatul maktuba kama yadda jam'i yake wajibi a sallolin farilla yanzu in kun duba za a yi sallar farilla kaga wajibi ne a aimi a yi jam'i da yanzu misali bai yi wa isha ya sallo sai a yi kira sallar ta fito jama'a kowa ya sallar ta yi gida liman shi ta yi wa ana yi haka nan sallar nan jam'i wajibi ne to haka in mutum ya rasu wajibi ne a yi masa jan, a haɗa al'umma gurgudan abin da ya samu a yi sallah wannan wajibi ne malaske bidalilai ne saboda dalilai guda biyu al'awwal dalilin harko mudawa matun nabi sallallahu alaihi wasallam alaiha dawama annabi akan yin haka har annabi Allah amshi rayuwa sai in ya zo sallar gawa jami'a bai taɓa rarraba al'umma ba sai abin da ya kai an gama sallar misali sai ga wasu jama'a sun zo ba su samu sallar ba sai ya ce to a ban musu su yi sallar sannan a ɗauki gawa kun gani a ban musu su yi sallar sannan a ɗauki gawa akwai wani kuskure da muka yi shi ne mutum ne zai zo sallar gawa ko da ya zo a yi kabbara biyu asalin kabbara da ake ga gawa abin da ya yi shahara ga masabanmu da abin da aka karantar da mu kabbara nawa ko dugu to ko da ka zo sallar gawa a yi kabbara biyu saura nawa biyu to sai liman ya sallame kuma kai ka sallame kuma kabbarorin na guda hudu a sallar gawa menene matsayin kabbarar nan guda hudu a cikin sallar gawa waɗannan kabbarorin hudu menene matsayinsu ba addu'ar da aka su muke tambaya ba addu'o'in nan na da matsayi sannan kabarbarin suna da matsayi wasu sun ce farin ne wasu ce rukuni ne rukuni ne na sallar gawa to ka bar rukuni ina sallah to ya za ka yi liman na sallabewa ka samu kabbara biyu zai ka ce allahu akbar allahu akbar assalamu alaikum wa rahmatullahi mi kabbari addu'a kabbari to addu'a ta yi ba wajibi ta ba amma su kamar bari wajibi kuma rukuni in ku al'adar garinku in liman ya sallame za a bagawa ga waɗanda ba su ida samun kabar bari ba su yi addu'o'insu to wannan addu'o'in sai ka iswa to sai zan al'adun ba haka aka yi ba da an gama sallah lima ya ne ɗauki gawar za a yi to ya ɗauki ga ana hana ma kai kabbara na inda haka tsaye tsaye nan in ce allahu akbar allahu akbar ka ga kabbara biyu da baka samu ba ka yi sai ka ce assalamu alaikum eh eh gaskiya ne Eh, a faɗakar da mutane da wanda ya a cikin Eh, wato abin da ke waruwa da cijo mutane yau sun zama in an ka ce mutum ya ce ya buɗe baki zai nasiha mutane kamar su ce wa yosu Allah an wayi gari ba hadde wurin mutuwa kaga babu inda wa'azi yake da muhimmanci inda yake da tasiri irin wurin sallar gawa ko kafin a binne mutum ko bayan an binne shi to amma ba a su da kaci a wuzu billahi ta kuwa a azuma ɗan kauni gane dai da da sun ma yi shi karatu duk ba su yi ba sai wani ɗan buɗa suna ta ce ba ka yi wa mutumin ka kariba duk ga su malawa da ba su yi magana ba sannan duk su malawa ne sun yi karatu sun yi karantarwa ai duba su wadda waga an taba wani abu zan suna muku shi an kai wata rasuwa na wata mata sai mun kashe makabarta a ɗauki matan na asa kabari nake jama'a asalamu alaikum da aka ce wa alaikum salam irin wa alaikum salam ta ɗan damuwa wa alaikum salam nake jama'a ku saurara ku shi matan nan da sarrasu wayanda suka cancanci su za ta kabari su da yan uwanta na jini duk wanda ba dan uwansa na da jini ba shi jayi da nan ɗaya kenan nace na biyu duk wanda ya san daren jiya ya sadu da iyali ne cikin dare ko dan uwansa na da jini shi jayi wanda bai sadu da iyali ne ba daren jiya ke saka ta kabari inna lillahi wa inna ilaihi raji'un la ilaha illallah ai mana wannan matsalar kai ta ja ta ce ku aka yi ta rigima sai aka kwasa rigima aka yi wanda wani babban malami ta ce a tlamiyai a yaƙa yake ba ga yanar cikin buhari ba babi ma an ka aza don littab to malam ni abin da ban gane ba Shin don ba su da tsarki ne ba su yi wanga na ce karkara za ka shiya magana ce ta addini haka addini ya tsara in ka gare ka gare in ba gare ba shi ke yanzu ga kuna alhamdulillah muna tattauna matsalolin ga muna karantawa haka kawai yanzu wani zai zo da rana tsakiya bai yi karatun na ba bai sanya da an kai ba sai ya zo da wata wani abu na shirme kawai shi zai azama al'umma za su zama ɗai amma dai kamar da shi ma bai ci insha Allah za mu iya ƙoƙarinmu a makabarta mu tauna tsakuwa ko babu daɗi mu faɗa ba daɗi za mu faɗa gaskiya inda an ka hito ba isa mu faɗi maganganun ba amma yanzu alhamdulillah akwai dama shekarun ana dan kallon su da dama ana dan kallon shekarun amma inda aka yi so kallon shekarun ka aka sannan da malaman da malaman malaman ka ne ba su yi magana ba kawai kai ka zo da matsala da ka ka zo da ita amma yanzu alhamdulillah insha Allah za mu dan dinga daurewa muna dan dauko waɗannan matsalolin muna dan jeho ana karantar da al'umma alaikun eh mace abu yan uwanta wani ah. lokaci eh. da aka yi ya zo suna wani ce a a kana ne ah. ya ce ga wani wata gaskiya mutane na dawa gaɗa kawai sai to bai ya she ce bai ya in kuka da haika kwarfi da shi kuka ne eh. ai wani ya to yana hawa an kashe kai jama'a bai yana cika do Allah kuka ya bai bai ya shi kuka ba abin kuka ya samai ba kai in kuka ka do Allah ɗauki gawan nan ka ka yi eh, ta kuka ka ai kuka ya same ka babban mutum ya rasu a ce bai kuka aikin da Allah ba da babu musa a cibe kuka wa ya tara mai kuka ya yi kuka da hawaye malam ya yi cika da abashe abi ne amma tallabo muna kama muna don ya zama wa'azi gari a kai wata rana haka za a yi maka saboda haka irin wannan ba daidai ba ne abin da aka a hana maka dan uwanka ka zo ka saka cikin kabari kana da haƙƙi ta da haƙƙi sadaka ya kamata irin wannan shi ma mutum ya nuna yana da haƙƙi jajin zai cito to kada wanda ya taɓa ga ɗanwana a bari ne zai kai na wani da ƙamincin kai wani tsaya mana nan tsakiya kai wani tsaya mana nan fito mu sabon mahaihinmu na ƙanan mahaihinmu na wan babanmu ne mu adda haƙi kuwa ya jaye mu balle a ce iyalinka balle a ce kanwarka balle a ce yayarka wanda kai adda haƙƙi ku adda haƙƙi ku gawarta ku taɓa gawarta ku saka ta cikin kabari amma kawai wani zikar zikwa bai da yan alaƙa komi sai ya zo kawai ta shi zai Allah ya samu dace kuma ga hukunci hukuncen suna nan rubuta cikin littafai iya kawai wani fanni ne wanda galibin mutane ba su cika ɗaukar shi ba gehen mutuwa ba a cika ɗauko wannan ɓangare ba ana magana yasa za mu yi fijin abubuwa sabbi suna shigo mu cikin shi Allah ya samu dace yace a dalilin akhar dalili na biyu qauluhu magana da manzo Allah yace sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah yadda ku ga yana sallah annabi in zai sallah jam'i yake ko ko daban-daban ku ga sallah ce saboda haka jam'i wajibi na jam'i wajibi ne ke sa ake so ko sallah abba ka samu ba dan samu wasu mutane ku haɗu ku yi jami'in sallar ku haɗu ku ɗan yi tawaga ku haɗu ku yi sallar nan ya yi ka yi ta kai dai ya yi ka yi ta kai dai an gane amma kuskure ne kuma ga jam'i mutane su tobake su ce ai kuma mu samu wajen sallah ba ai muna samun wata ai ga su malamin wani ai ga su alhaji wani nan ai ba na wani na iya ba mu sallah yana iya ba mu sallah amma dai ƙara jam'in nan na farko ka same shi musamman wannan masallacin irin yadda ake sallah liman in zai yi karatu ka ji karatu zanzan zama ana yi sai ka je ka yi alwala haka gama alwalarka ka zo ka sami sallah don daɗi ina irin du masallatai mu a gyara su da da momi masana ƙur'ani a sai su suke jagorancin masallatai yana daga cikin abin da ke birge na a zamfara duk wani masallaci da kaste ko na izala ko na dariƙa ko na wani wanda za ka isko limamin wurin nan kada isko ya shi ƙura'ani saboda su gwamnatin su haka tsara limami na da akwai abin da aka bashi na'ibi na da abin da aka bashi albashi gare ladan na da albashi ibin ladan na da albashi masu sharan masallaci suna da albashi kuma gwamnati ka baka kuma ba irin san taɓa ka laji ba namu nan dubu biyar yanzu muna ana ba limamin juma'a dubu biyar duk limamin juma'a dubu hudu ɗari biyar nan tausayawa ɗaya da an ka an ka sarwa ɗari biyar suna koma dubu biyar dun limami na juma'a shina da dubu biyar amma yanzu aka ba ko aka ba ba yanzu limami wanga masallaci ai wata uku ba a shi wace karaje na je na korafi wata uku dubu biyar wa dubu biyar ba a bashi eh duwata wala duwata kuma duk abin da kasa ana tarawa na sadaka yanzu musamman yankun duba ga masallaci ko sadaka ba a tarawa to duk masallacin da kasa na izala na in gaga an tara kuɗi wallahi in sun kai nawa liman ko abin da ba mai ba ko sisi Wala ko da kama kawo ba a bashi amma dai waɗancan dubu biyar su gwamnati tana ba ɗaya ne ko su masallatai ba duka ba kuma duk wata wani lokaci ma sai a haɗa wata biyu ni wanda ke ba da kudin kansilan mu wancan wata nan ba shek suleiman ba wata uku zuwa ba shi wadanda aka ba dubu biyar biyar amma ni kansilan da ka bani wancan watan ya ce an samu matsala kuma da wancan watan ya ƙare ya kamin su dubu goma ya ce malam ga kuɗinka sarki sama'ila amma dai nan yanzu wata kusan uku ya ce na ji ya yi ƙorafin ya ce wala wata uku yanzu a baki in wanga wata ya ƙare wata uku saboda ya da za a yi gudanar gano matsalar nan a bibiye ta a gane ina na kudin suke an zuma abi ne a bashi malam sai ka to liban mina na abinda ma wani zai zo a gaba sallar jama'a ya zaro dubu goma ce liman ga su wallahi malam in dai masallatai izala na galibi ba bai ma haka ka gane mun sai mun sai mun sha mu je mu ba da sallar juma'a abin hawan mu hilala ce kasa za mu dawa gida la ba mai cewa ko ta wani in dauke ka sai dai a yi hira kai amma dai hudu ba gayo ta yi daɗi gaza gaza a gaza iyakar mutane da wannan ke bayan ta na ba ruwan kuwa da kai dole ga abubuwa kaga irin wasu ruwara ne zai yi wa wani wuri kai ka a saurin masallaci a tare ta raka wani saɓe ta taɓa wala sai an kawo malima hiɗi ba abinda zai ɗi ba na ce wannan sati dai guda sannan ya ce to a sai a rarraba mutane to amma mu wala duk babu wani naira goma wallahi baka yi ba ka tafi sai dai a ɗauka su a je a kawo a ce ai wani aiki Allah ya samu dace yace menene ku duba mana canza naku ya ka lami to ban gani gano ban gane ta harafin ba wala ya akiru haka ne wala ya ajizu ne wala ya akiru alama zakarna salatu sahaba sannan da sahabai haka ne ko wannan bai saba masallar da sahabbai suka yi ba alan nabi ga annabi sallallahu alaihi wasallama furada lam yi amin ma'adu babu wanda ya limanci kusan annabi da za a mai ba limanci ƙarƙashin jagoranci liman guda an kai ba ajewa an ga kowa ya zo ya mai sallah to ma ce wannan bai walwale abinda an kai ba li'annaha tun khasa domin wata qadiyya ce ke bantatta wannan ba a kawo hujjar ita la ya dari wajaha mutum bai san huskarta ba ya juzu min ajali an taruku ma zaba alai saboda wannan mutum ba zai bar abin da annabi ya lazimta ba tsawon rayuwa ta yana yi ha Allah afshi rayuwarsa to abin nan doliyatu hayatuhu al-mubaraka tsawon rayuwa ta mai albarka lafiya ma balle ma wal qadiyatu al-mazkura ita wannan qadiya din wadda aka ambata lam tarud bi isnadin sahih babu wani isnadi ingantacce da ya tabbata akan ta taqumul hujja wanda hujja ke tabbata akan shi wa in kanat ruwayatan duk da ta kasance ruwaya ce min turqun yuqawi ba'daha ba'dan na hanyoyin da sake suna karawa sake fa in amkana aljam'u bihima in zai yi a haɗa tsakaninsu to sai a haɗa tsakaninsu kuma in bai wa dai bai zama hujja yace qala an-nawawi rahmatullahi alayh imam an-nawawi yace tajudu salatul janazati furada yace ya halatta yi sallar janaiza mutum guda guda bila khilaf babu da sabani amma wasunna sunna kuna ji magana imam an-nawawi imam an-nawawi yace ya halatta a yi sallar jana'iza guda-guda wa sunna amma abinda a sunna an tusallu jama'ata sallar nan ta gawa in za a yi a yi ta jam'i la'ahadisin mashahura saboda hadasai da suka shahara fi yi cikin buhari fi zalika a cikin wannan ma musulmi musulmina tare da haɗuwar bakin musulmi yana jin kawar lokaci na nuna mana halin ko to abinda muka karanta daidai Allah shi ba mu ladarsa kurakurai Allah shi yayi muna ina fata dai mu yi ta hankuri matsaloli na ake ta daukowa sai an gama su gaba dai sannan za a zo magana sallar yadda ake yi. har yanzu ba mu zo ga sallar ba yaya ake sallar me ba ai har yanzu dai ba mu zo ga sallar iya dai kawai matsaloli ne ba na ka ta daukowa yana ta warware muna su ɗaya bayan ɗaya domin mu fahimce su kamin aje zuwa da sallah abinda muka karanta daidai Allah shi ba mu ladarsa kurakure Allah shi yaye muna subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh